a haka muke to kaji dalili na kuma a haka nake tun bayan insha Allah da ni da kai eh. da duk wanda yake mu'amala da mu insha Allah zai kamu da virus ba tun daga lokacin ni na samu waraka don haka me zaka yi ta daga hankalinka gaskiya boye maye boye maye ba zai gaya ma gaskiya ka san ba mutum yana da ciwo ya ce ma yana dauke da shi aukai ya du wato hadimi da kafiri ne kai zaka rade baka musulunta ba taurin kai yanzu nan fa na ma bayani to sawun sallah fa a magana sallan ma sai da ya warware min komai dan bayanin da ya min to magana ake ta kara hada sahu to tun daga su abin da suka ce ni ina ganin da aje ayi wa Allah kwaskwari ma abin da ya zo da shi a ce wanda baya yin sallah shi zai maka dokar ka warware ni dai a fahimta ta da in je sallah ina warware sahu gwara na fita ban yi ba gwara na yi ta a gida ban je masallacin ba magana ta gaskiya in dai da fargaba tun da lokacin da aka shiga masallaci aka fara ware-ware idan sahu ya kai saba'in idan mutum shida suka yi tari ba za ka tarar da kwa hudu za ka ga babu dumani na babu kushuri ko ba haka ba to gwara a yi ta a gida da dai a tafi a je a shiga wannan cinkoson in dai shi yake gudu amma dai ni ina ganin babu inda za a je a kai kuka sama da fadar Allah in an tsarkake in dai musulmin gaske ya gane yana da matsala kai shiga cikin cinkoso mu ko mu je mu ga wa Allah har Allah ya kawo duniya mu fita ai musulmai su za su yi maganin wannan cutar a duniya ba wani abu ba an sani wannan ita ce magana gaskiya dai ya eh, sami to alhamdulillah a ci gaba da matakan kariya ma kuma zan sami su to alhamdulillah to Allah ya sa su gani. gaba daya ni komai sai da na fahimta don haka dan Allah ya kamata ka gane ita fa cutar nan akwai hanyoyi da duk matakai da ake bi wannan mu nan duk kawai hira ce muke ta teburin mai shayi wannan wani ya jiga wane wani ya ji jiga wani. amma bayani na gaskiya ni diye mun kuma na gamsu Allah ya shi ne Hai, ya ba ka san shawarar me zan baka da za ka taimaka ka taimaka mana ka je a gwada kai kanka kaga cewa fa aka ce da ka ji alamomin ko ciwon kai ko zazzabi mai zafi ko mura ko kana atisha sau biyar lokaci ɗaya kawai ka fara killace kanka sannan ka gaggauta ka je a gwada ka ko asibiti ka je a gwada ka kawai so da ka tabbatar da lafiyar kanka ko kana da ita ko babu don mu ma mu fita daga zargi don shi baka tabbatar da ba shi da ita ba kai ka zo kai na nike shi mu ka zo mu karka na nika mu gaskiya da matsala sai ba ta sa TV a jikin mutum fa take nuna kai magana fa ta gaskiya akan lamarin cutar nan abu Allah kawai a zauna lafiya Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amina, wannan birgitan na me ke da aka yi wa sallama haba bayan an ce mana wannan cutar ta harbe ka kuma zo in ganka ana ai dole in tsorata ke kuma yana kika samu labarin cewa na kamu da wannan cuta to yaya ta mana haba fi sabilillahi mu da muke kokarin mu san yadda za mu je mu kai mata taimako ta dawo nan gidan kuma sai ka biyo mu har gida to yayi kyau gaskiya ni koma zan yi kin ga a kafin ki koma ina da sako do Allah kuma ina mai jajanta miki zan tunatar da ke hanyoyin da ake kamuwa da ita wannan cuta ta covid-19 kamar yadda su masana lafiya suke ta bayani da suka ce a guji cinkoso kuma a rika tsayawa nesa-nesa tsakanin wanda yake da wannan ciwon misali idan ya fidda wasu alamomi da suka shafi ko tari ko atishawa ko wasu makamantan wannan haka zalika idan mai wannan ciwo ya taba wani abu ciwon ya dan zauna a kan abin na ɗan wasu mintuna wanda idan kai kuma ka zo ka taba gurin kuma ya to a cikin wannan mintunan da kai ka taba baka samu ka wanke hannunka ba kai amfani da hannun nan ka kai shi baki ko hanci ko ido to akwai yiwuwar kai ma zaka iya kamuwa da wannan ciwo to abin da nake so in tunatar da ke shine yanzu da kika fito na tabbata kin yi amfani da mabudin kofa na jikin wannan kofar da kika fito kafin zuwan ki duka na tabas da haka kenan akwai yiwuwar ke ma idan kin ma'amalanci hannunki za ki iya kamuwa a kowane lokaci kuma zan iya yin tari saboda ni dama ma abocin mara ne saboda haka kin ga akwai yiwuwar kima kan ki koma yanzu ki koma a matsayin mai ita kamar yadda kike tunanin ya yake tana da ita saboda haka eh, idan wannan dalilin da ya sa kika kasa zuwa ta to kin ga yanzu kin samu damar tunda da kun riga kun zama iri daya kin fahimce ni irin yadda na mu'amalance ki haka na mu'amalance yake yawa haka da haka to in dai ta kamu a sanadiyata to ke ma yanzu haka kike bayan nan ina so in tunatar da ke babu yadda za a yi wannan abin ya zama tarbiyya ta addini saboda dan uwanka yana cikin larura ka yi nisa da shi ka kasa zuwa ka bashi taimako addini bai koyar da haka ba kwata-kwata wannan baya daga ciki saboda ka duk abin da izo ya ci karo da abin da addini ya zo da shi to ya kamata kai a matsayinka na musulmi ka auna da hankalinka kai nisa da shi ka kau da shi kar kai bai ya ɗari bisa ɗari akan abin da ya ci karo da layin addini wannan shine abin da nake so in gaya miki kafin ki koma gida dan ka yi haƙuri dama ga baki ɗaya ban fahimci abin ba ne ba don allah ka yi haƙuri don allah to alhamdulillah tunda allah ya sa kin fahimta za ki iya zuwa gidan yayarki domin na kulle ta saboda gudun kada ta fita ta yi abin da ba shi kenan ba ba mamaki ƙoƙarin gujewa wannan cuta ya iya sanya an ta kuma tare da ita tunda wataƙila motar haya za ta hau bata san da suwa za ta yi mu'amala ba abubuwan da za ta yi mu'amala da su kuɗi ne sauran wuraren da za ta daddafa za ta iya samun matsala shi sa aka ce a zauna a gida saboda haka yanzu ki sanar da mutanen gida ki fito zan rage miki hanya dan aje ki insha Allah sai ki tafi zan baki mu kulli sai ki bude ku magana da ita kafin ni kuma daga bisani in biyo ku in Allah ya nufa Allah ya ba ku Thank you.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 kawai don ina mu'amala da kai suna da dama saboda yanayin da ake faɗar abin kuma ga yadda suke gani to amma dai kawai dai kuskuren dai da mutane suke yi shine eh, yadda suka ɗauki abin da bai zo ba matakan kariya yana da kyau a ci gaba da su amma ni kullum abin da nake faɗa addini ya zo da komai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 dole ne kariya eh. <laughs> a to kuma na gamsu kuma eh gaskiya kun zo da bayani has ah, ya haka kai ma ka haulayi kenan ni ma na haulayi <laughs> <laughs>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

hasu sai ga kun tarwatse ko to mura nake muran nan mun dade muna yin ta ba fa corona bace